yanzu farida kina nufin sai yanzu da kika zo office sannan za ki tattara materials din da za ki shiga ki program da su ah, biki makara ba kuwa ai ina ganin ma da topic din zai yi eh. magana akan matsalolin da ke faruwa a gidajen aure musamman ma akan mazan da ke cin amanar matansu ko ya ka gani Honi ka yi shiru baka ce komai ba. yeah it's nice idea uh, amma me yasa ba za ku canja topic din ba maimakon uh, akan matsalar maza ku yi akan mata su so, matan da yake gani ba akwai tasa matsala fa wada wadda masaurata yamma ya kitar su matan su ne suke haifar da matsalolin da ake samu a gidajen auren har kai garkuwa ban ce maza ba su da matsala irin tasu ba suna da ita gagarima musamman aka yi da cewa masu ne shugabanni amma ina ganin ku fara tattaunawa akan matsalar matan kafin a tsallaka bangaren maza na ganin kamar ka zai ka ga ma program manager din namu ya canja min um, topic din da zan yi wai wata shugabar kungiyar matasan zawarawa ce za ta zo za mu tattauna akan matsalolin da suke fuskanta perfect wannan ma fi hankali zai fi kwanciya hmm. ni dai gaskiya ban ji daɗi ba da aka canja min topic ni bana ma na fuskanci program manager mu kwata-kwata baya son laifin maza kuma na ga kai ma kamar kana supporting din shi akan haka tabbata ba komai tsakaninka da wannan fiye din taka? Nothing. Ba komai, my dear. Trust me mana, haba, ki yarda da ni. I do. Na yarda. Kawai dai ina damuwa ne saboda kare martabar mijina. <laughs> ni kuwa na san haka. Tun daga shi yanzu kin min da baibayin zargi saboda halin tsaro. Anyway, bari shiga ciki. Amma fa ina neman alfarma idan na gama. Ka zo ka ɗauke ni. Ni da kike cewa ka zo ka ɗauke. Aikin fa ƙarfin nan. dole fanta ka ne sai na ga shiga ki kuma a lallabe mu fuskar nan ba na so To ni ma da utafi To na barki lafiya. zuciya na tare da abin da take ƙauna ko da yana kusa ko nesa hakan ba zai hana ta shauƙin ko begen masoyinta na gaskiya ba nisantar abin da zuciya ke kauna ba zai sa ta gajiyawa da dakon jiran abin da zuciya ke ƙauna ba wanda masoyin gaskiya ne kaɗai zai iya tursasa zuciyarsa aikata haka misali me ke faruwa idan an saka mayan karfe a tsakankanin ƙarafuna guda biyu makusanta juna zai yi kokarin safarin su domin haɗe su guri guda uwa to wannan shine kwatankwacin zuciya ta da taki abin da ke zabarin su kuwa ita ce soyayya damuwa ta ita ce ka riga ka shagwaba zuciyata na kulawar ka a gare baya ga daɗaɗɗen kalamanka masu sanya ta nutsuwa a koda yaushe yayin da tozali da fuskar ke ƙara wa idanu ƙarfi wannan shi yake nuna mu zuciyata za ta ɗauki azumi ta ba ta yi safar a kansa ba na rashin samun kulawarka kamar yadda ta saba kunnuwana kuwa za su kuramci da rashin jin daɗaɗin sautukanka yayin da idanuwana za su makance na rashin ganin kyakkyawar fuskar ka mai ɗauke da murmushin da ke sanya ni farin ciki a zuciyata haka zalika nema amma ina son ki sani cewa dan na tafi bautar ƙasa nesa ba hakan yana nufin shine karshen soyayyar mu ba duk duniyan nan da zan shiga ina son ki sani cewa zuciyata tana tare da ke ɗari bisa ɗari kuma na miki alkawari zan dinga dawowa kowane ƙarshen wata domin ganin kyakkyawar fuskar nan taki to yanzu abin da zai faru bari mu yi selfie saboda idan na tafi zan yi saving din shi akan screen din wayata a duk lokacin da na taba wayata sai ran ka ganin kyakkyawar fuskar nan ta kuma idan abokanai suka tambaye ni sai in ce kai mata ta ce ba <laughs> bismillah jirge jirge subhanallah wallahi ka shigo har cikin gida ba na nan ba na nan dole ka shigo har cikin gida na yo da ban wunin ba ka ganna har na fita in je unguwa in dawo ai lafiya ta kalau ka san na wuni kana nan kana sassaga mata irin wannan surutan naka da ka saba ko ko da yake ba laifin ka bane ga bakan <laughs> ja mun wannan matsalar nan ka tsaya bana da ka tsaya kin ko za ta mu ne Assalamu alaikum salam. Sanar da gajiya. Yawa san. Mun zo ran Habibu. Bayi ne, bai ƙara so ba. Yanzu ya sa aiki ba. Kawai ina ganin mu ba ta saƙon ta ajiye masa tunda kin ga kasuwa za mu je. To ga shi idan ya zo ki ba shi list ɗin sunayen bikin ne. To a ce masa in ji waye. Ce masa Husna ce daga gidan Madaki. Zan ma kira shi a waya za mu yi magana To ba matsala. Dan Allah ki ce masa waƙan nan ya daɗi sosai. <laughs> Kar ki sami damuwa in dai Habibu ne ba ku da matsala. Shi nan mun gode sosai. Me ke takawa so ya buga tambari Fankama yake shi masoyi ne a cikin gari, in so ya tashi juya masa baya zai shige garari. Ƙarshensa ɗanɗana so ya zarge Mai kyawun halitta. Masu sauraro barkamu da dawowa hutun rabin lokaci. Kada ku manta kuna sauraron shirinmu mai suna ina mafita daga gidan rediyon Aminci. Inda muke tattaunawa da shugabar matasan zawarawa ta wannan jiha. Hajiya Libabatu inda take mana magana game da kalubale da matasan mazawarawa suke samu a cikin wannan al'umma. Hajiya Libabatu, ɗazu kina masu sauraro bayani game da matsaloli da kalubalen da zawarawa suke samu a cikin wannan al'umma. Shin wani yunkuri ƙungiyarku take yi wajen ganin ta magance waitan zawarawa a cikin wannan al'umma? Gaskiya na ji daɗin wannan tambaya ta ki Amma kafin na amsa ta zan so na yi ratse domin yi wa masu sauraron mu cikakken bayani. Masu sauraro suna ki. a duk lokacin da aka ce namiji ya rasu. Ko da 'ya'ya ko babu 'ya'ya sai ki ga dangin waɗannan mijin sun karkata hankalinsa zuwa ganin me ɗan uwansu ya mutu ya bari gaba ɗaya ba sa tunani akan ita wannan mata da aka mutu aka barta wanda hakan kan jefa rayuwar matasan matan da aka mutu aka bari cikin kuncin rayuwa hakan ya zama dole ne su tashi domin nema ma kansu wata mafita domin su kyautata rayuwarsu amma kuma sai a samu akasi wurin mutanen cikin unguwanninmu sai su ringa yi musu wani mummunan kallo ko kuma mummunar fahimta wanda kuma a zahirin gaskiya hakan bai dace ba domin suna musu kallon masu fita kawai yawon tazuba. Shin a yanzu ƙungiyarku tana da alƙalman yawan zauren da ke cikin wannan al'umma? Eh, cikin wani rahoto da cibiyar Lumba Foundation ta fitar a shekara ta 2015 ya nuna cewa akwai kimanin zawarawa miliyan 258 a fadin duniya ga baki ɗaya. a nan Najeriya muna da zunzurutun zawarawa kimanin guda miliyan uku da rabi. Kuma a cikin waɗannan zawarawa matanmu na arewa su suka fi yawa. Wannan rahoton an fitar da shi ne 25 ga watan Afrilu na shekara 2015. Shin a cikin wannan adadi mata ne kawai ko kuwa har da maza? A cikin ɗari kaso 93 na adadin duka mata ne. Kaso bakwai su kaɗai ne maza. Kada, don Allah ka shi mana rediyon nan. wannan watan sirran ta kawai take faɗa wallahi kamar ka sani mata ishe tun da su kawai ji nake wallahi da ma waka bisa mana ma da mun samu nishadi amma kamata ya kusa ku saurare ta gaba ɗaya tukunna dan ba ku ji hirar ta ta gaba ɗaya zuwa ƙarshe ai ba za ku san me take nufi ba ta ku yanke mata hukunci daga gama ji ban ga wani abin saurara nan ba kuma gaskiya ne haka ne kaga me ya guri me take cewa bari mu ji ƙarshe Hajiya Libabatu a shekarun baya Wasu suna ganin idan aka ce wannan bazawara ce. To ƙalla shekarunta ya kai shekara arba'in ko ma sama da haka. Saɓanin a yanzu sai ki ga matashiyar da bata wuce shekara ashirin ba ko ma ƙasa da haka kuma ki ji an ce bazawara ce. Kamar yadda wasu alƙalima suka nuna a talatin ga watan Satumba shekara ta dubu biyu da goma sha tara. Alƙalamin sun nuna a rana ɗaya kawai ana samun 'yan mata kimanin dubu biyu da ɗari takwas a kowane rana kuma zawarawa ne. Shin a ina gizo yake saƙa? To, kafin dai na baki amsa ni ma zan so ne ratse cikin wani rahoto da aka gabatar cikin wani kundin ƙididdiga na cewa kaso 69 na matan da suke fitowa daga gidajen mazajen su kyale-kyale ne da kwaɗayin duniya kawai yake hana su zaman aure. Kaso 55 kuma daga cikin ɗari karyewar tattalin arzikin mazajen su shi yake hana su rayuwar zaman aure. sannan kaso arba'in da ɗaya su kuma damuwa da rashin kulawa da ba sa samu daga wurin mazajensu su ma shi ke fito da su a rayuwar zaman aurensu haka zalika su ma wasu kaso arba'in da ɗayan matsawa ta iyayen mazajensu ko kuma in ce sirkansu ga baki ɗaya an ce sirkai ya haɗa a yi har yayyan miji waye waye su kuma irin wannan takurar su ma suke matsa su daga har an zo an samu rabuwar aure sai kuma kashi ashirin da ɗaya su kuma rashin fahimta ta zamantakewar aure shi ke sa su masu fito har su zama matasan zawarawa sai kuma kaso na ƙarshe wanda shi ne kaso talatin da tara su kuma mutuwar mazajen shi ke fito da su har su zama zawarawa to ina ganin la'akari da wannan kadai ya isa ya bawa masu sauraron mu amsan tambayar da kika matsalolin da suke a yanzu a zahirin gaskiya babu irin su a da Kin ga kuwa dole ne a sami yawaitar matasan zawarawa irina a wannan zamanin namu. Amma ta yaya kuke iya tantance wa'annan adadin da gurin zawarawan da suke cikin ƙungiyoyinku? Ta hanyar yin tattaki. Kafa da kafa har zuwa gidajensu da kuma tattaunawa da su a yayin da suka halarci mitin. da kuma tarurruka irin na ƙara wa juna sani idan wasu NGO sun shirya mana sannan kuma akwai hanyoyi da muke koyar da su sana'o'in hannu domin su dogara da kansu To Hajiya Babatu shugabar kungiyar matasan zawarawa na wannan jiha. Lokacin da aka ɗibar wa wannan shiri namu ya kawo ƙarshe, don haka zan gintse a wannan lokacin. shi sati mai zuwa sai ki damu ɗora daga inda muka tsaya. Amma kafin sannan za mu ba wa masu sauraron mu dama domin su bugo waya. Um, wajen ba da gudunmuwa ko shawarwari a cikin wannan shiri. to bismillah. Eu san kiye man sansani rama kwana zama kankani daure ki man lamuni zuki ba na amsa ya 'yar uwa yalla bai yalla bai soyayya a kira shi mayaudari domin rawa yake takawa soya buga tambari Fankama yake shi masoyi ne a cikin gari, in so ya tashi juya masa baya zai shige garrari. sa ɗanɗanar zafin so ya zarge zuciya. Mai kyawun halitta a gare ki ba makusa. Walwal mai walwalin tauraruwa a gare ni baki. Ko me yasa kina da kiguna? Maganin kasuwanci ne kawo ni. Ina so mu magana. Karki min Dan shi. Eh Umar ka je ba matsala zan dawo sai mu karasa. Ta kina yi. Duk sho da masu kuma. Gemin zuciya ba zan iya. Ke. Ware ba. Na fara gane muku bayani. ba fa zan canja daga kan ra'ayina ba Kaga, ni ba fa wannan abin da nema a gabana. Kamar yadda na faɗa maka kasuwanci ne ya kawo ni. Wani kamfani ne suka ban talla. Na ga ba zan iya yi ni kaɗai ba sai da kai. me haka duba da me gani gaskiya ina fiya ka jaje rabuwarka da samira don na har yanzu kana son ta tana cikin ranka wadda bata damu da rayuwata ba wadda bata damu da ta ba wadda bata damu da kulawa ta ashe a baya ba auren su ne ba yanzu ne na auren su yadda na rasa farin ciki wallahi bai isa ya yi samu kwanciyar hankali shi da matar shi fa'iza ba wadda ta bar gidan mijinta ta bar duk wani kulawa da yake mata mota gida da duk wani abu na rayuwa ta bar shi ta biyo ka ta yaya za a ce ina matsayin mudu in tafi in bacci a da basiranka da tunaninka da baki ɗaya na zai jikin fara bisa cewa ta ne ne su yawa da kitchen kamar ta ba da wuri da ke musu maci kuma musu wannan abu da kike shi ba shi da fa'ida dama har yanzu ba ki warkewa kina nan da yadda kike ba za ki gyaru ba kenan